na shekara ta 2020 wato 20 ga watan oktoba 21 ga watan oktoba na shekarar 2023 kuma kamar kun lokaci a yau muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma sunana ana sigiris hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akan kallon alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin sa mai girma yana cewa innamal mu'minuna ikhwa lalle mu'minai yan uwan juna ne haka nan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مثال المؤمني وجد كون ننسو لتوسيا وجو ننسو كبر مثال جكيني غنقر جكي قلالا إذا ما تقبع لك جكين غنقر جكين تكابل تشيو سوران جكي قبالا سيا أنساه a samu rashin bacci da zazzabi hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal mu'mina lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan lalle mu'mini alaƙarsa da dan uwansa mu'mini kal bunyan kamar gini ne wanda sashen sa yake karfafa sashi hakanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu musulmi dan uwan musulmi ne kada ya zalunce shi kada ya watsi da shi kada kuma ya sallama shi ire-iren waɗannan nassoshi suna nan da dama waɗanda suke nuna ƙarfar alaƙar da take tsakanin musulmi da ɗan'uwansa musulmi a ko'ina yake wani alaƙa ce da tafi ƙarfin alaƙa ta jini ko alaƙa ta yare ko alaƙa ta gari ko alaƙa ta wata maslaha ta duniya a alaƙa ce da Allah subhanahu wataala shi ya kullata shi ya hada ta alaƙa ce da tafi kowace irin alaƙa alaƙa ta imani alaƙa ta musulunci don haka alaƙa ce da ta ƙetare dukkan wasu iyakoki iyakoki ba su da tasiri akan wannan alaƙar don haka musulmi ɗan uwanka ne kowane yare ne kai kowane yare ne shi kowace ƙabila ne shi kuma daga kowace ƙasa yake kana jin kusancin ka da shi kusanci ne wanda yake na kud da kud ya fi kusancin da kake da shi da wani wanda ba musulmi ba amma kuma jini ɗaya ya haɗa ku ko ƙabila ɗaya ta haɗa ku ko gari ɗaya ya haɗa ku da wannan ne muke ƙara jan hankalinmu ‘yan uwanmu a kan abin da ke faruwa ga ‘yan uwanmu musulmi a falastino wannan ƙasa da aka jima ana mata mulkin wariya mulkin danniya mulkin kama karya mulkin mallaka bayan da ƙasashe da dama a duniya a yau sun samu yancinsu sun kafa ƙasarsu suna al'amuransu su da kansu ba tare da wasu suna shiga cikin lamarinsu ba babu wata ƙasa da ta rage a duniya wacce take ƙarƙashin mulkin mallaka na zalunci da danniya da wariya da cin zarafi sai ƙasar falastino ita kaɗai wannan ƙasa da ta samu mamaya daga ainihin yahudawa musamman ƙungiyar yahudawa ta suhuniya wanda ake ce musu zionism wannan ƙungiya wacce ta yi ƙaurin suna ta samu kuma ɗaurin gindi na wasu manya-manyan ƙasashe na duniya a karan farko ta samu ɗaurin gindi na ƙasar birtaniya wanda aka zo aka kafa wannan ƙasa sannan kuma suka zo suka yi mamaya suka cinye garuruwa wanda su kansu iyayen gidajen nasu da suka basu ƙasa ba basu wannan garuruwan ba a 1948 suka mamaye garuruwa da dama na musulmi da sauran larabawa 'yan falasdini waɗanda ma ba musulmi ba kamar kiristoci suka mamaye musu waɗannan yankuna aka yi ta fafatawa tun daga wancan lokaci 1948 aka zo aka yi wata fafatawa a bakwai, inda suka sake ciwo wasu garuruwa da dama na kasashen laraba na su falastinawa har ma suka shiga cikin wasu kasashen larabawa kamar irin kasar egypt da kasar syria da kasar lebanon suka kwashi wasu kasashe daga cikin garuruwa daga cikin waɗannan kasashe duk suka haɗe a zuwa cewa sun kafa ƙasarsu ta isra'ila tun Wani lokaci 'yan gwagwarmaya suke ta fafutuka wajen suka cewa an ba su 'yanci su kamar yadda wasu sauran kasashe suka yi har da ita kanta amerika da ta yi ta fafutuka da kai ruwa rana da 'yan mulkin mallaka na birtaniya kafin ta samu ta kwaci 'yancinta daga hannunsu to haka nan sauran kasashe suka yi ta yi har suka samu 'yancinsu aka kuma mara musu baya aka goyi bayansu akan neman 'yancinsu saboda wani haƙƙi ne halittacce da duk duniya ta yarda da shi cewa duk wanda aka yi ma yana da haƙƙin ya tashi ya gwagwarmaya don ya nemi haƙƙinsa ya nemi kare kansa ya kwaci yancinsa duk ƙasashe sun samu babar da ƙasar falastin tun a wancan lokaci suke gwagwarmaya yau in ka lissafa tun daga 1948 zuwa yanzu za ka kimanin shekara 75 suna wannan gwagwarmayar kuma duniya tana mara musu baya in banda wasu ƙasashe waɗanda suke suna ganin cewa samuwar isra'ila a wannan wuri da ɗaure mata gindi wata maslahar su ce su kuma za su cimma ta ƙarƙashin wannan kamar ƙasar amerika wacce take uwa da makarbiya a cikin lamarin ta tsayawa isra'ila kai da fata da ƙasar biritaniya wadda dama ita ce ta yi ta haifar da wannan ƙasa a cikin wannan yanki bayan yaƙin duniya na bayan yaƙin duniya na farko a 1917 wani ɗaya daga wato wani ministan harkokin waje na ƙasar Birtaniya wanda ake kiransa Balfour ya fito da wani declaration wanda aka fi sani da Balfour declaration wanda yake ba wa yawa abinan Falasɗina alkawarin samun ƙasarsu ta abin da yawa Yahudawa alkawarin samun ƙasarsu tasu ta kansu su ci gashin kansu maimakon suna warwatsa a ƙasashen turai da wasu ƙasashe na asiya da wasu ƙasashe na na arewacin afirka tun daga wannan lokaci suka mamaye wannan guri kuma suke samun wato goyon baya daga waɗannan manya-manyan ƙasashe na duniya duk wani irin zaluncin da za su yi da cin zarafin da za su yi da kisan kiyashi da za su yi wa larabawan Falasɗinu, waɗannan ƙasashe suna ba su goyon baya suna kuma ƙara ƙarfa musu gwiwa suna kare su daga dukkan wani suka da za a yi musu cewa ai suna kare kansu ne a yanzu dai kun ga irin yadda su yan sunkurin falasdinawa suka kai hare-hare domin ci gaba da wannan fafutukar ta neman yancinsu bayan an killace su a zirin gaza tsawon shekara goma sha an rufe su a cikin wani gurin da wasu daga cikin manyan jaridun turai suka kira shi cewa prison ne wato gidan kaso ne amma wanda yake ba shi da rufi wato buɗaɗɗen gidan kaso ne wanda ba shi da rufi shine zirin gaza an danno mutane a nan an tattara su an rufe su tun suna ba su fi mutum uku ba yanzu har sun kai sama da mutum ah, miliyan biyu uku wanda suke rayuwa a wannan zirin. iya wannan ziri ya cinkushe ya cinkushe haka suke gidajensu wani cikin wani wani cikin wani sun yawa a wurin isra'ila ta ta rufe dukkan wasu ƙofofi da za a iya shigo musu da abinci ko a shigar musu da magani ko me za a shigar musu da shi sai wanda isra'ila ta amince ta yarda da shi za a shiga da shi hatta hatta ƙofar da take tsakaninsu da kasar masar ta kanta wannan kofar isa isra'ila ita ce take wato mulki da ita duk da cewa gashi iyaka ce tsakanin su da masar amma sai isra'ila ta yadda a bude sai isra'ila ta abin ta yadda sannan za a bude ka duba a yanzu da ake ta cewa za a kai za a kai taimako na taimako na ɗan adam taimako na tausaya wa dan adam ba wai kayan makami ko wani abu ba a yanzu ma sai da aka samu yarjewar isra'ila sannan ta yadda a ɗan shigar musu da wani abu sun ta datse musu ruwa ta datse musu wuta ta hana komai ya shiga inda suke ciki banda lugudan wuta ba dare ba rana ba abin da suke yi waɗannan matasa wanda aka haife su suka girma cikin wannan mulki na zalunci suka ga cewa ba za su fasa abin da iyayensu suka tashi a kai ba na gwagwarmayar yadda za su kwaci yancinsu yadda za su fita daga wannan kurkukun da azzalumai suka sa su a ciki yunkurin da suka yi ranar bakwai ga wata ran asabar na wannan wata na oktoba suka yi na ga cewa sun kai wasu hare-hare a kan wasu cibiyoyi na soja da aka kawo aka girke a wurin domin su hana motsin su falasdinawa su hana su sakat su sa ido a kansu da kuma 'yan kaka gida wanda aka zo aka yi musu wato unguwanni aka zagaye zirin gazan da unguwanni 'yan kaka gida aka ebo su daga wasu wurare aka zo aka aje su a wurin wanda asali guraren nan gonaki ne na su falastinawan da gurarensu na amfanin su aka kwace filayensu gidajensu aka kwace aka mayar da su unguwanni na yahudawa 'yan kama wuri zauna saboda aka kaga su abin da suka yi wani abu ne wanda duk shari'o'i na duniya sun yarda cewa wanda ake aka yi masa irin wannan mamaya yana da dama ya kai duk wani farmaki akan waɗanda suka yi masa mamaya don ya kwaci kansa saboda aka isra'ila ta shiga cikin wani tsaka mai wuya aka yi mata ta'adin da ba a taɓa yi mata irinsa ba tun kafuwarta hatta yakin da ta yi da ƙasashen larabawa a 1973 ba su iya yi mata irin wannan ta'adin ba duka sojojin larabawa da suka haɗu a wancan lokacin don su yaƙe ta ba su yi mata ta'adin da yanzu wannan matasa suka yi mata shi ba a cikin awanni shida suka rusa wato katangar da aka zo aka yi domin a kare su a tsare su a cikin wannan wannan ziri suka rusa ta bayan katanga ce wacce a ƙasa ma an yi haƙa wai zurfi kafin a ɗauko ta sannan kuma aka haɗa ta da abubuwan da suka shafi a harkar wato lantarki a ta da abubuwan da suka shafi kyamarori da hadda makamai masu sarrafa kansu amma yaran nan suka iya kutsawa suka shiga har sansanin sojojinsu suka lalata abubuwan tsaro wanda suke ji da su suka kakkama da yawa daga cikin sojojinsu bayan sun kashe wasu suka shigo da su gaza domin su yi musayan fursunonin da suke tsare a hannun isra'ila wanda sun fi mutum dubu shida wanda suna cikin hannun isra'ila shekara da shekaru wani ya shekara arba'in wani talatin wani ashirin da wani abu wani tun yana yaro karami har ya tsufa yana cikin kurkuku a isra'ila suka kama waɗannan domin su yi musayan mutanensu da ake tsare da su kusan mutum dubu shida a gidajen yari na isra'ila wani abu da suka yi a ƙa'ida ta duniya wadda ta ba wa dukkan wani wanda ake masa mulkin mallaka damar ya fafutuka wanda ita kanta ita kanta ta yi wannan a lokacin da take fafutukar fafutukar karɓar 'yancinta daga daga daga 'yan mulkin mallaka na ingila george washington wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi fafutuka wajen su karɓo wa amerika yancinta daga sojojin daga ƙasar birtaniya yanzu gari ne guda state ne guda ma ake kira da sunansa bai zama ɗan ta'adda ba bai ɗauke shi cewa wani marar mutunci ko marar ko azalibi ba a amma bashi amma bashi wato ana kallon shi a matsayin wani jarumi gwarzo har ma ana kiran wani state gaba ɗaya da sunansa to don menene su waɗannan suka rasa wannan haƙƙin nasu na su tashi su yi gwagwarmaya su ga cewa sun kwato yancinsu ƙasashen duniya suna musu kallon wato ƙasashen turai da ƙasar amerika da wasu ƙasashe da suke koya musu baya suna musu kallon yan ta'adda ba wani suka kai wa hari ƙasarsa ba ba wani suka kamo bai ji bai gani suka kashe shi ba ƙoƙarinsu a cikin iya wannan eriyar iya yankin da a kwace musu a nan suke gwagwarmaya su babu wani dan falastino da ya fito ya dinga kawo hare-hare wasu kasashe kamar yadda aka rika samu daga waɗanda aka sani cewa 'yan ta'addan ne kamar yadda 'yan isis suka rika yi a kasar iraki da ƙasar syria da sauran wasu kasashe na musulmi su ba haka suke yi ba gwagwarmayar su a iya nan suke yanzu haka mutanen da suka kama cikin waɗanda suka suka mamaya sun kama amerikawa sun kama amerikawa wanda tun da a lokacin da suke wannan suka kai wannan samame suka kama mutane ba za su iya sanin wannan ba isra'ili ba da wannan ba ba amerika ba ne sai bayan sun zo sun tantance to a yanzu ma sun yi sha alwashin cewa za su bar amerika da suka kama duk da cewa amerika ga ta ta kawo sojojinta ta kawo jiragenta na yaƙi manya-manya na ruwa ta zo ta girke a jikin a wannan yanki don su taya wato yahudawa yaƙar waɗannan 'yan tsirarin mutane amma duk da haka sun ce za su saki wannan amerikawa idan aka bude hanyar da za a shigo musu da abinci da magani da sauransu ka kaga yan ta'adda kuma ina suke irin wannan rayuwa suke yi a cikin su akwai kiristoci amma amma duk da haka ba wani tashin hankali a tsakaninsu su kuma yahuda su kuma ba sa bambancewa da kowa da kowa kisa suke a shekaran jiya abinda suka je suka jefa bom asibitin da suka jefa bom asibiti ce ta kiristoci a nan tsakiyar gaza bayan mutane sun baro gidajensu sun zo sun tare don neman mafaka a wannan wuri suka jefa bom suka kashe sama da mutum dubu da ɗari uku a lokaci guda amma duk da haka har yanzu ana cewa isra'ila kare kanta take yi so kuma falasɗinawa azzalumai ne ina ganin wannan dukkan wani mai hankali idan ya san yadda abubuwa suka faru da kuma yadda suke gudana a wannan yanki zai san cewa ba a yi wa waɗannan mutane adalci ba don ko ba saboda waɗanda suke rigima da su yahuda ne wanda ko zai taɓa mai yahuda yanzu a duniya to ba yadda za a yi zama mai gaskiya ko mun gaskiyarsa sannan maganar cewa ko yan hamas sun tsokane su shi yasa suke musu wannan lugudan wuta kashi kisan da isra'il take wa larabawan falastinawa ba shi da alaka da samuwar hamas tun kafin a samu hamas suke wannan rikici ah, sannan kuma akwai yankunan da babu hamas ko kuma a ce hamas ba ta da wani karfi a gurin ba ta rike da gurin kamar irin abin da ya shafi duffar garbiya wannan wuri da ake kira west bank a wannan wuri babu babu babu wani abu na hamas a gurin saboda yana hannun ita wato gwamnatin gwamnatin wacce take da kyakkyawar alaƙa da isra'ila amma duk da haka a cikin 'yan kwanakin nan an kashe yara da mata yara da matasa a wannan wannan yankin sun kai wajen mutum sama da sittin da wani abu a cikin 'yan kwanakin nan hamas ne a gurin ake wannan kisan kafin wannan lokaci mutum nawa aka kashe a kudus mutum nawa aka kashe a ramallah mutum nawa aka kashe a wannan yanki na zirfar zarbiya a babu hamas a gurin amma yahudawa da cikin kisa suke yan kama wuri zauna an ba su makami suna iya kisan dukkan wani ne da suka so su kashe hakanan sojoji da 'yan sanda da suke wannan wuri suna ta kisa duk sanda suka yi sha'awar kashe wani bafalastini ko babu abin da yake biyo baya saboda haka maganar hari da isra'ila take kai wa 'yan falastinu da irin wannan takurawar ba ta da alaka da hamas ko da ko ba hamas ba in haka ne ta fice ta janye daga wuraren da ba hamas a ciki kudus babu hamas a ciki don mai har yanzu kudus take a ƙarƙashin su suke wulaƙanci ga masu zuwa ibada suke cin zarafin su suke cin zarafin mata suke wato wato lalata tsarkin wannan masallaci da baitul maqdis suke shiga su yi wulakanci a ciki a hamas ce a gurin suka je suka yi mata wannan baya da alaka da hamas sauraka wanda zai ce wai saboda hamas ta tabo su ne suka na farko dai tabowar hamas da ta yi musu wani abu ne wanda yake halattacce a kundin shari'a ta duniya da ta malahira gaba daya ta addini da ta rayuwa duka cewa duk wanda aka aka zalunta to yana da ikon ya nemi haƙƙinsa don sallallahu alaihi yana cewa duk wanda aka kashe wajen kare duki wajen kare ransa wajen kare mutuncinsa wajen kare dukiyarsa annabi ya ce yayi shahada saboda haka wanda yake kare mutuncinsa da rayuwarsa da rayuwar yan uwansa ba a cewa yayi zalunci ba shi ne shine yazo yake kai hari ba sai da aka zo a kai masa wannan zalunci da aka yi masa wanda kuma kasashe da yawa duk sun yi wannan a haka suka kwaci Vietnam da haka ta kwaci kanta a hannun Amerika bayan shekaru da aka dauka ana ba ta kashi aka kashe mutane da dama a wannan amma da karshe an fita an basu wurin su kuma an ci gaba da kallon su a matsayin kasa ce mai cin gashin kanta amma gashi wannan yanki na falastinawa suna cikin wannan hali na na kuntatawa hali wanda yake na abin a tausaya musu saboda haka waɗannan yan uwanmu ne musulmi ne da ba wanda ba musulmin cikin su ba su ma an zalunce su duk wanda aka zalunta yana da haƙƙi ne ma ya nemi haƙƙinsa sawa musulmi ne ko musulmi ba waɗanda suke fafutukan nan akwai waɗanda ba ba musulmi ne kuma suna nan a cikin yankin falasɗinu da su ake wannan fafutuka saboda haka dukkan wani mai hankali wanda ya san abin da yake yi ba wanda yake bai san me yake yi ba yana cikin wata wata rayuwa cikin duhu shi da wanda zai rika ganin cewa kamar falastina ba su yi daidai ba ko kuma a falastinawa suna tsokana babu maganar tsokana wanda duk aka ake masa wannan wulakanci shi ya san yanayin da yake ciki lokacin da yan yaran nan za su kai hare-haren nan suna sanar da cewa akwai retaliation da isra'ila za ta yi tunda ba yau aka fara ba 2006 sun yi 2012 2014 eh, haka duk shekara shekara bayan shekaru suka kai waɗannan miyagun har-haren da niyyar cewa za su sun gaba da hamas amma ƙarshe dai allah subhanahu wa ta'ala kunyata su kuma ita wannan kungiya ta yan gwagwarmai ta ci gaba da samun karfi ta ci da samun nasara kan fafutukar da take yi saboda haka musulmi da muke sauran kasashe mu ci gaba da yi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya ba su nasara ya fitar da su daga cikin wannan kangi na zalunci Allah subhanahu wataala ya dora su akan su Allah ya karya abokan gaban su Allah ya dawo musu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa a kasashen su Allah ya tabbatar musu da albarkatun da suke kasashen su Allah subhanahu wataala ya ba su zaman lafiya ya kuma ba su nasara a cikin wannan gwagwarmaya da suke yi yan uwa musulmi a duk inda muke a cikin kowace ibada muka yi mu rika kokarin mu shigar da su cikin addu'a a bayan sallolinmu ko a cikin sallolinmu da bayan sallolinmu da lokacin da muka kai wani azumi ko muka yi wata sadaka ko ko muka tashi da daddare muka yi kiyamul laili mu tsantsanta addu'a ga Allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara wajen fitar da su daga cikin wannan ƙangi da suke ciki waɗanda kuma suke da hannu da tsaki a cikin wannan zalunci da ake yi wanda ya kici ya kici ne yawa Allah ya mana maganin su kowace ƙasa kowace ƙasa ce wacce ke da hannu a cikin wannan Allah subhanahu wataala ya mana maganin wannan waɗannan azzalumai ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da zaman lafiya a dukkan ƙasashen musulmi ko ina Allah subhanahu wataala ya ba su nasara. Amin su mamin malalla ya saka da alkhairi. tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake ta malam ya hukuncin wanda matarsa ba ta da ilimin addini ya yi yayi ta je ta koya ta ki zuwa ta koya sannan ya ce ya gaya wa iyayenta ya yi mata nasiha ya kira an yi mata nasiha ya sa a mata wazi amma dai har yanzu ta ki ta saurara shi ne da Allah malam ne shawara yana da kyau mutum ya zanto matarsa mata ce ta gari annabi sallallahu alaihi wasallam duniya mata wa khairu mata'iha almar'atu salihah duniya jin daɗi ne amma mafi alkhairin jin daɗin duniya shine mace ta kwarai don mace ta kwarai ita ce uwa ga 'ya'yanka da za da Allah zai baka za ta zama mai tarbiyar su za ta fara wato ba su koyarwa mai kyau ko mara kyau saboda haka yana da kyau zanto mace ta zanta ta gari mace da ba ta da addini abar tsoro ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun kahul mar'atu li arba li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bi dhati dini taribat yadak ana auren mace saboda abubuwa guda guda hudu ko dan dukiyarta ko dan asalinta ko dan kyanta ko kuma dan addininta annabi ya ce to kai nasarar samu mai addini dan ba haka ba kuma sai ka samu wato matsala a cikin rayuwarka saboda haka <clears throat> samun mace mai addini wata nasara ce a cikin a cikin rayuwa Allah na ce fasalihatu fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafiza Allah mata na kwarai sune waɗanda suke masu biyayya ga Allah sune waɗanda suke kiyaye haƙoƙin mijinsu da abin da Allah ya kiyaye wato ba sa shiga haƙƙin mijinsu bayan bayanan nan za su tsare masa dukiyarsa za su tsare masa mutuncinsa waɗannan su ne mata na ƙwarai mata na gari haka duk mutum zai so ya zauna da mace ta gari domin 'ya'yansa su taso su samu kyakkyawar tarbiyya na cewa uwa makaranta ce idan ka sami da uwa ta gari to ka samu da al'umma ta gari ƙoƙarin da kake yi ta cewa ka ga cewa matarka ta samu ilimin addini domin ta zato ta samu kyakkyawar tarbiyya ta addini ta hutawa Allah ta hanyar da ta dace abu ne mai kyau kuma kada ka gaji kada ka sare ci gaba da yi ci gaba da wa'azi ci gaba da nuna mata in aka yi nasara aka yi sa'a sai ka ga cewa kuma wani lokaci shaidan ya wato ka samu nasarar raba ta da shaidanin da ya hana ta son karatun addinin daga ta dawo hankalinta ya dawo jikinta kuma ta rungumi abin da kake gaya mata ka gaji da gaya mata hakan idan ka ga tana yin wasu abubuwa ne kuma da za su zama hatsari ga rayuwar 'ya'yanka da za ta haifa maka da za su yi matarbiya wannan kuma zama da ita a hannunka yake kai kake da iko ka ci gaba da zama da ita ko kuma ka sallame ta don gudun kada abin ya yi maka tasiri a cikin abin da ɗinka amma kafin nan ci gaba da ƙoƙarin da kake yi watakila Allah subhanahu wa ta'ala zai baka nasara idan ya ga ƙoƙarin ka da kyakkyawan niyyar da kake da ita to sai wani mai tambayar shi da malam tambayar sai ita ce shin akwai wani nasi da ya bayar da halaccin yin sallar gawa ba tare da alwala ba ita ma sallar jana'iza salla ce sallar jana'iza salla ce kallai kai kawai ba ta da ruku ba ta da sujada saboda addu'o'i ne kawai ake yi a cikin amma dai ana yi mata alwala kamar yadda ake wa salloli alwala ce idan kuntum ila salati sallar jana'iza ta shiga ciki dan ita ma sallah ce Ah, in ba ruwan da za a alwala kuma sai a yi taimama in ba ruwa sai a yi taimama amma dai a yi sallar jana'iza ba a alwala na ya saba wa koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba ga inda ya yi sallar jana'iza ba a alwala ba ko kuma ya umarni ko ya bari a yi sallar jana'iza ba da alwala ba sai wani tambayar take cewa malam menene hukuncin wanda yake rufe idansa yayin da yake yin sallah shin hakan ya halatta ko kuwa bai halatta ba wasu daga cikin malamai suna cewa makaruhi ne duk da ba wani nassi da yake nuna karhanci din cewa ba ba ka ce makaruhi ne cewa ba da ba nassin da yake nuna karhanci wasu da suke karhantawar suna cewa saboda idan ya rufe idan sa watakila wannan zai sa shi ya ringa tunane-tunane galibi mutum ya rufe idan sa to hankalinsa ya fi tafiya wasu abubuwa daban-daban to shi yasa suke cewa kai ya rufe idan sa domin rashin rufe idan zai fa bashi damar ya nutsu ya samu khushu'i a cikin sallarsa in yayin da ya rufe idansa kuma to zuciyarsa kuma za ta tafi ta sake-sake wanda khushu'i zai yi wato karanci a cikin sallar tashi wannan shine kawai abin da wasu ke hasashe amma dai ba wai nassi ne ce kai ya rufe idan ba ko in ya rufe idan ya yi laifi to ne ke idan mutum yana dawafi a ka'aba sai alwalarsa ta warware shin dole ne sai ya je ya sake alwala sannan ya faro wafin daga farko a gurin jumhurin malamai ma'ana mafi yawan malamai su suna ganin cewa <clears throat> alwala sharaɗi ce ga mai yin dawafi sai dawafi sai yana da alwala eh, hujjar su hadisin abdullahi dan abbas yake cewa tawafu kassala illa anna allah ahalla fihi kalam wato dawafi eh, kamar sallah yake sai dai allah ya halatta yin magana yayin da ake dawafi eh, amma ba a halatta yin magana ba lokacin da ake sallah to wannan shine ra'ayin mafiya yawancin malamai abinda suke faɗa kenan saboda kaga mutumin da yake dawafi in alwala shi ta kare sai ya je ya canza alwala sannan zo ya ci gaba daga inda ya tsaya amma daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa babu wani karfan dalilin da yake nuna cewa alwala abin nan ah, dawafi sallah ne shi kansa wani hadisi na abdullahi dan abbas ba marfu'i ba ne magana ta gaskiya ba hadisi ne marfu'i ba ba hadisi ne da yake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana ruwaito shi ne daga maganar abdullahi dan abbas ita kanta ruwayar daga abdullahi dan abbas wasu malaman suna sukan suna sukanta suka ce kuma sannan ta fuskar ma'anar ita kanta ma'anar bata tsayi ba sosai ce a dawafi kamar sallah yake sai dai kawai an halatta magana abubuwan da aka halatta ga mun dawafi Eh, kuma ba halatta su gaba yin sallah ba suna nan da yawa inda sallah da dawafi suka sha babban ba a wajen kawai magana ba ne sallah sai ka ka fuskanci alƙibla dawafi babu fuskanta alƙibla zagaye alƙibla za ka sa ta a hannunka na hagu kai ta zagaye ɗakin ka'aba ga sun sha babban ana sannan a eh, sallah akwai tsayuwa a dawafi tafiya ake yi ba tsaye ake ba sallah ba ka yin ta kana yawo eh, sannan kuma sallah akwai ruku'u a dawafi babu ruku'u sannan akwai sujjada a dawafi babu sujjada akwai zaman tahiya a dawafi babu zaman tahiya shi yasa ibnu taymiya ke cewa inda sallah dawafi suka sha bamban yafi yawa akan inda suka hadu inda suka sha bamban yafi yawa akan inda suka hadu inda suka hadu shine wajen ambatan Allah da zikiri da sauransu nan suka hadu ah, amma wajen sifar hai'ar da ake sallah da kuma hai'ar da ake dawafi sun sha bamban saboda ka shi kansa cewa ah, sallah kamar dawafi kamar sallah ne to tashbihin akwai akwai akwai akwai nan illa anna Allah ahalla fihi al-kalam kama ce kawai bambancin su zance ne ana wannan ana magana wannan ba a magana wanda haka yake cewa ta fuskar ma'ana shi kansa wannan asar din da ake jingira Abdullah dan Abbas bai bai abin nan ba sannan kuma suka ce in aka duba za a ga cewa akwai haraj sosai akwai kuntata tun a wancan lokacin suna magana kunci balle kuma a yanzu a yanzu idan ka duba ka ga yadda kafin ma ka shiga wajen dawafin shi kansa wani gwagwarmaya ne in ka je ka shiga kana dawafin nan aka ce alwala ka takare ana buƙatar ka sai ka sake fita kafin ma ka fita ka je ka bar haramin aiki ne mai wahala bayan ka fita ma zuwan ka ban ɗaki ka bi layi ka shiga ka yi wa alwala shi kansa aiki ne sannan bayan ka alwala ka sake kutsowa ka dawo ka koma komawa inda ka tsaya ka ci gaba shi kansa aiki ne ba karami ba kuma shari'a takan zo da hukunce-hukuncen da babu haraj a cikinsu babu kuntata babu tsanani saboda ka shi kansa shanya wannan sharaɗin ƙara jefa mutane cikin kunci wani <clears throat> zai zo ya shiga wani ɗawafin nan da kyar sannan alwala shi ta kare a ce a sai ya fita ya sake wa alwala sannan ya dawo sannan ya ɗora daga inda ya tsaya babu shakka wani an sa shi cikin kunci ba ƙari ba akwai kuntatawa sosai saboda ka shi kansa wani ra'ayi na biyu ta fuskar ɗabi'ar shari'a yadda take ɗauke da sauƙi za mu ga wannan yana ba wa ra'ayi na biyu ƙarfi cewa shi ne ya fi ƙarfi saboda kasancewar babu wani nasi da yake nuna cewa tsahara sharaɗi ce suna cewa an aisha radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi ya ce da ita if'ali ma yaf'al al-hajj allah ta tatufi bilbait ki da abin da ba yake amma kake dawafi suka ce kaga an ce mata kan ta dawafi saboda ba ta da tsarki tana al'ada su ko malamai suka ce a'a saboda in ta ce za ta yi dawafi a cikin wannan yanayi tana al'ada a wancan lokacin ba su da abubuwan da mata suke tsara al'ada kunzugu yawanci suke yi to saboda haka akwai yiwuwar ta bata ta bata gurin da jinin al'ada suka ce saboda jinin al'ada ne aka ce kan ta yi dawafi amma ba wai saboda tsarki ake bukata a lokacin dawafin ba ala iya halin babu wannan sikarar karar da suka yi hujja da shi illa waɗannan eh, abubuwan da suke ambata hadisin aisha da kuma wancan asar na ibn abbas ba ka malaman da suke cewa ba sharaɗi ba ne su tana da ƙarfi sannan kuma a yanzu yadda muke ganin yadda ake shiga wurin dawafi da yadda ake fita to gaskiya magana su ta fi sauƙaƙawa ga masu ɗawafi, yayin da mutum ya fara ɗawafi in zai shiga to ya tsarki din da ana son duk abin da za ka yi da ambatan Allah yana kamalarsa tana buƙatar ka yi tsarki wato in kana son ka yi shi da kamala to ka yi tsarkin ka yi alwalar amma kuma in kana ciki wani abu ya bujuro na karewar alwala kada a ce dole dole sai ka tashi ka sake alwala saboda wancan dalili dalili ne wanda yake ba zahiri ba to sai mai wannan tambayar shi kuma yake cewa assalamu alaikum ya ce malam ya je neman canjin kuɗi ne to sai mai shagon ya karɓi kuɗinsa domin ya je shagon ya duba masa ko akwai canjin shi ne ke tambayar malam shin jinkirin da aka samu na tafiya dubawar a tsakanin riba za ta iya shiga ya danganta da irin jinkirin da irin tazarar idan ɗan kankani ne ka je ka tsaya ya shiga wani guri da ya dauko kuɗi ya baka wannan ba a cewa wannan dan abu ne yasir amma idan ya zanto akwai tazara eh, kana wani guri shi kuma sai ya je wani guri ya je ka kuɗi to wannan yana yana da yana da shubha yana da iskani saboda kamata ya zama ya je ya ka dauko kuɗin sai ka bashi sai ka sai baka ka rike kuɗin ya je dauko canjin sai ya baka sai ka bashi amma in a kurkusa da kurkusa ne ko zai karɓi kuɗin ne ya tsallaka cikin wani ɗaki ko inda ya ajiye ya ɗauko ya baka wannan ana iya ana iya sassauci a kai amma idan tazara ce a ta ɗauki wasu lokuta haka wasu mintuna haka to kamata ya je kawo kuɗin ko ka bi shi can ka karɓa to sai na gice assalamu alaikum malam idan mahaifin yaro suka rabu da mahaifiyarsa kuma mahaifin yaron yana so ya karbi yaronsa ya je a bashi yaron sun hana shi ya ce yanzu yaron shekararsa hudu shin akwai wasu shekaru da aka ƙayyade ne kafin ya iya karɓar yaron idan uwa ta abin suka rabu da da miji to take da haƙƙin hazana ta kula da yaro har sai ta yi aure har sai ta yi aure idan ba ta yi aure ba yaro ya yi wayo yana iya ana iya ba shi zaɓi za ka zauna wajen babanka ne ko za ka tafi wajen mahaifinka wanda ya zaɓa shi kenan sai ya riƙe shi sai dai idan an kula cewa ba za ta iya riƙe shi ba in ita ya zaɓa ba ta da abin da za ta kula da cinsa da da tarbiyyarsa da abubuwan da yake bukata cinsa ne da shansa dama yana kan uba ko yana gunta uba shi zai ci gaba da taimakawa da abin da ciyar da shi a tufatar da shi in yana makaranta biya masa kudin makaranta ko da yana hannunta to amma akwai abin da ya shafi tarbiyya da kula da shi ina yake zuwa da suwa yake mu'amala mai yake yi idan ya zanto uwa tana da sakaci ta wannan nafiyar ba ta iya ba ta kula da to ana iya karbewa duk da ita ce ta kamata ta rike ana karbewa a dawo da uba uba ɗansa idan kuma shi uban ne ya zama na shi aka ba wa ɗan amma kuma ya baya kula da shi ta wasu ta fuskar tarbiyya to ana iya dawo da uwa ɗanta amma dai a karan farko dai a mace idan aka suka rabu da miji ci za ta shiga da kula da yaro har sai ta yi wani aure tana yi wani aure shi kenan uba yana dama ya karbi ɗansa sai dai in an kula da zai kula da shi bai da ya dace idan kuma ba ta yi aure ba har yaro ya yi wayo to shi kenan sai a ba wa yaro zaɓi Idawa zai zauna da uwarsa zai zauna ko da uwarsa zai zauna sai wannan mai tambayar ita ce mai tambayar ita ce mace ta gama al'ada bayan ta yi tsarki sai mu'amala ta shiga tsakaninta da mijinta a cikin kwanaki uku na farkon gama al'adarta sai kuma ta sake ganin jini kaɗan shi ne take tambayar shin za ta sake wankan ne ko kuwa in ta yi tsarki ya wadatar inda jini ya dawo mata ko mun ƙanƙanta sa to sai ta yi wanka shi jinin al'ada baya kaɗan ce ya zo kaɗan shi kenan sai da ya tsarki ba sai ya yi wanka ba a da ya dawo ko bai kuka ba sai ta sake wankan wankan tsarki to sai ke tamala menene ya tabbata game da bambancin mutuwa ranar juma'a da sauran ranaku to akwai hadisai da suka zo a kan falalar mutuwa a daren juma'a ko a yanayin juma'a akwai hadisin abdullahi ibn amr ibn al wanda wanda ne dan fi dama dama a tirmizi ya ruwaito shi amma shi kansa ya rauna na shi saboda sanadin sa akwai a ibn sayf shi yake ruwaya daga Amur. Abdullahi ibn Amur, ibn al’as shi kuma baya da sama'i wato bai ji wani abu na hadisi daga wajen sama. sannan kuma akwai isha bin sa'ad a cikin sanadin wanda shi ma su malamai sun ce yana da rauni yana ruwaito wasu hadisai manakir kamar zahabi ya ka hadisi ma a cikin tarjamarsa cewa yana daga cikin hadisansa wanda suke masu rauni tirmidhi ya rawaito hadisin kuma shi da kansa ya raunana shi shi hada hadha hadisin gari wa laysa isnaduhu bil muttasil shi hadisi ne mai rauni sanadinsa ba ba haɗaɗɗe ba ne wato akwai gibi a cikin sanadinsa akwai hadisin anas da shi ma yana da rauni akwai hadisin jabir wanda shi ma yana da rauni sosai sauraka mai dan damu damu shi ne hadisin abdullahi ibn amur shi ma kuma yana da rauni shi yasa wasu malamai suka raunana hadisan gaba daya wasu daga cikin malamai sun tattara sanadi eh, waɗannan ruwayoyi sun ce zai iya zama hasan lighairihi kamar shekh nasiruddin al-albani amma da yawa daga cikin malamai a baya da sun raunana hadisin kamar tirmidhi da ya kawo shi ya raunana shi so ibnu hajar haka na ibnu hajar a cikin fatul bari shi ma ya raunana hadisin zahabi a cikin littafin sa zanen ritila shi ma ya raunana hadisin sauran hadisi ne mai rauni ta fuskar isnadi shi hadisin da ya faɗi fadalas mutuwa ranar juma'a da cewa wanda duk ya mutu a daren juma'a ko a ranar juma'a to za a tsare shi daga fitinar kabari za a tsare shi daga fitinar kabari tahawi a cikin littafin shan ma'anar asar ya ce wani hadisi ya ci karo da hadisin da yake cewa inna lil qabri la dadqa law naja minha ahadun la naja minha sa'ib bin mu'az ko inna lil qabri la dhamma law naja minha ahadun la naja minha sa'ib bin mu'az cewa kabari yana da wata matsa da akwai wanda zai kubuta daga ciki da sa'ib bin mu'az ya kubuta saboda kaga ba maganar akwai wani wanda za a iya tsarewa daga irin wannan jarraba ta kabari ko yaya take saboda haka <clears throat> ya rauna hadisin da cewa ya ci karo da wancan hadisi tabbatacce imam bukhari a cikin littafinsa ya kawo babu al-maut yawm isnin mutuwa ranar litinin kawo hadisin abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu lokacin da yake rashin lafiya rashin lafiyar da ya Allah ya karɓi ransa a ciki ya tambaye Aisha radiyallahu ta'ala anha yace yaushe ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tace masa ranar Litinin yace da ita <coughs> da me aka yi masa likkafani ta gaya masa masa likafani da tufafi tufafi guda uku babu riga babu kuma rawani sannan kuma <coughs> ah, sai yake cewa to yana fatan shi ma in ya mutu rigar nan da ta jikinsa da wasu riguna guda biyu na shi a hada a yi masa likafani da su wato irin yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam likafani da kyalle guda uku sannan sai kuma yake cewa yana fatan ya zanto a ranar litinin ne yana fatan yanzu daga nan zuwa faduwar ranar Allah ya ransa to sai kuma ya zanto Allah bai karɓar nashi ba sai sai a daren talata a daren talata wato sai da daddare bai mutu ba cikin ginin ranar talata ɗin kamar yadda ya fata to saboda haka sai malamai suke cewa imamul bukhari bai ga ingancin wancan hadisi na abdullahi ibn amr ibn al'as ba da aka rawaito cewa ranar juma'a ita ta falala shi sa da ya kawo sai ya kawo babu mauti mai isne saboda ita ce ranar da Allah ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a cikinta, kuma sai na abubakar ishi ma haka ya fatan ya rasu a cikin wannan ranar bai fatan ya kai juma'a ba saboda jin cewa ma'aiki sallallahu ya rasu a cikin wannan ranar ah, suka ce yaya za a yi mutum ya iya samun mutuwa ranar rana kaza wanda mutuwa ba a hannunsa take ba mutum ba shi ke zaɓa wa kansa ranar zai mutu ba wani abu ne daga Allah suka ce a'a ai shi kansa fatan tun ya yi fatan Allah ya karɓi ransa a wannan ranar ko da bai samu karɓa karɓar shi a wani ranar ba za a ba shi ladan fatan da yi da fata ne na alkhairi to rayu halin babu wani nassi baya ga wancan hadisi da yake nuna falalar wato mutuwa ko ko ko falalar mutuwa a daren juma'a ko a ranar juma'a hadisi yana da rauni in akwai wata falala to ta wannan da sai na abubakar ya fatan ya rasu a ciki ta ce ranar litinin ta ce ranar da aka haifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma a ciki Allah ya karɓi ransa ciki yake azumi duk litinin yake azumi a wannan ranar <clears throat> kuma ita ce sai na abubakar ya fatan shi ma Allah karɓi ransa a ciki to in akwai wata falala ta rasuwa a cikin wani yini to wannan yinin zai fi zama shi ya fi akan wanda za ce yini ko daren juma'a sannan kuma abin da ya kamata mutane su fahimta ne. Allah subhanahu wataala yana mutane hisabi ne bisa ayyukansu kyawawan ayyukansu ko kuma munana ayyukansu sau haka abin da mutum ya rasu a kansa da shi ubangiji zai masa hisabi ba a ranar da ya rasu ba sauraka da rana da wuri ba shi da alaƙa da ɗaukaka daraja mutum don ya mutu ko don ya mutu a wuri mai tsarki ko wuri mai daraja ba zai sa kawai shi kira ya daraja ba mutane da yawa sun mutu a madina wasu munafukai ne wasu kafirai ne wasu mushrikai ne sun mutu a madina wannan bai tsarkake su ba wasu kuma daga cikin sahabbai sun mutu a wasu kasashe can na wasu kasashen turai wasu kasashen afirka wasu asiya ba samu sun mutu a madina ba wannan duk ba zai rage musu daraja ba saboda kyakkyawan aikin mutum da ya yi shi ne zai ɗauka darajarsa a gurin allah mummunan aikin da mutum ya shi ne zai kaskanta darajarsa a gurin allah sai wani yake ta malam ya ji cewar an hana yin nafila bayan sallar juma'a amma ya ce ya ga wani wato postin da wani yayi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila raka'a biyu bayan ya dawo gida a ranar juma'a kuma ya umarta da ayi raka'a hudu shine ke neman ban san waye ya hana ba ban san ina ya samu cewa an hana ba ban san wani ya ce ba a yi sallah bayan juma'a ba a bayan juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana nafila akwai ba'diyatul juma'a akwai hadisai da suka zo da dama akan wannan eh, cewa nafilar a nawa za a yi akwai hadisi abdullahi dan umar akwai hadisi abu huraira akwai hadisai daban-daban da suka zo a kan wannan mafi ya shahara shi hadisi abdullahi dan umar na abu huraira abdullahi dan umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a biyu idan aka gama sallar juma'a yana yin raka'a biyu a masallaci yana yin raka'a biyu a gida abdullahi dan umar ya kasance lokacin yana makka yakan yi raka'a shida ma raka'a shida yake sallaci raka'a biyu sannan ya ƙara matsa gaba ya sake masa raka'o'i hudu a makka a madina kuma ya kan yi raka'a biyu a gida masallaci raka'a biyu a gida kamar yadda ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi malamai suka ce watakila ya yi da yawa a makka saboda kasancewar ba zai iya dawowa gida ba ya kuma komawa ya kan so musamman ya zauna saboda ya samu dawafi saboda haka yakan yi raka'o'in a nan cikin cikin cikin abin nan cikin cikin masallaci akwai hadisin abdullahi a hadisin abu huraira da nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sallaitum ba'd al-jumu'a fa sallu arba'a idan za ku yi sallah bayan sallar juma'a to ku yi sallah raka'a hudu wato ku sallaci raka'a hudu akwai riwayar da ibn al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad ya dangana wa abdullahi dan umar cewa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a biyu a in ya in an gama abin nan yakan yi a biyu in a masallaci ne ya yi raka a hudu a masallaci ya raka a biyu a masallaci hudu a gida to wannan ba bai inganta ba ke bambancewa tsakanin gida ne in a masallaci mutum ya a biyu a gida ne ya raka a hudu wannan bai inganta ba abin da ya inganta shine annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a biyu a masallaci ko raka'a biyu a gida <clears throat> sannan kuma ya kwadaitar da hadisin Abu Hurairah cewa fasallu arba'an ku yi sallah raka'a hudu saboda mutum zai iya nawawa wani lokaci yayi biyu masallaci biyu a gida wani lokaci yayi biyu abin yayi hudu a masallaci yayi biyu a gida wannan in mutum yayi ya dace da sunan to sai wannan yake ce malam shin zikiri na bayan sallah da ake idan mutum ya zo yin subhanallah alhamdulillah allahu akbar zai iya yin wato ya faɗi ukun gaba ɗaya lokaci ɗaya har sai ya yi talatin da uku a tare ko kuwa kowane zai yi talatin da uku uku ne daban-daban kowane daban-daban zai yi subhanallah subhanallah ya talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah wallahu akbar wallahu akbar talatin da uku ba haɗe su zai ba to nake ce malam tambayar sai ta ce menene hukuncin kuɗin da mafarauci zai samu yayin da ya kamo wata dabba ya siyar da ita alhali kuma cin wannan naman dabbar bai halatta ba kamar kura da zaki da sauransu duk dabbar da ake ba a cin namanta amma ana amfani da wasu sassa na cikinta ana yin wasu abubuwa masu amfani ko kuma ana amfani da ita wajen hawa ko dora kaya kamar jaki jaki kaga ba a cinsa amma kuma ana amfani da shi wajen a dora hawa a dora kaya ko a hau to kaga wani ya halatta a sai da shi saboda amfanin da yake da shi to haka nan a cikin dabbobi wanda ake da su idan akwai wasu dabbobin da ake amfani da wasu abubuwa na jikinsu kaga babu laifi dan an sayar da su saboda masu amfani da wannan fatun nasu wajen yin wasu abubuwa da za su zama masu amfani amma idan ya zanto dabba ba ta da wani amfani kuma wasu ne suke cinta bayan kuma haramun ne ba halatta mutum ya sayar da ita sai je sai da kare ga masu cin kare ko ya sayar da jaki ga masu cin jaki wani haramun ne duk wanda ka san in ka sayar masa ci zai yi to wani haramun ne ka sayar masa sai ne ke ce malam shi ya gamu da jinya ce ta aljanu ko kuma shedanu ya ce a raka shi asibiti ya ta matsalar sa ba ta taɓin hankali ba ce da zai san abin da ake yi amma kuma a zahiri duk abin da yake yana nuna kamar yana da taɓa hankali ɗin ya ce tunda wani lokacin ma hankalinsa na tafiya kuma ya dawo shi ne ke tambayar menene hukunci idan ya yi sati biyu bai yi sallah ba cikin wannan yanayin shin zai rama sallolin da bai yi ba ne ko kuwa shi kenan duk wanda yake cikin hayyacinsa kuma ya san abin da yake yi yana cikin hayyacinsa hankalinsa bai gushe ba to wajibi ne a kansa ya sallah idan lokacin ta yi ya yi sallah idan lokacin ta yi matuƙar dai yana da rai kuma yana da hankali yana sanin me yake faruwa wani ba halatta ya bar sallah ba wasa ne bisalati ba don tuhayya ma tuhayya matuƙar da rai tare da mutum sanar da hankali tare da shi bai gushe hankalinsa bai gushe ba to wajibi ne in ya bari har lokacin ta ya wuce bai yi ba to wani yana daga cikin wanda suka yi sakaci suka bar sallah a lokacin ta ya fita amma idan hankalinsa ya gushe baya bai san me yake gudana ba ko kuma hankalin ko ya dawo kafin a iya shiryawa ya wani abu na sallah ya kuma gushe ba wato bai samu wani wata dama da har zai iya yin sallar ba ko da hankalin zai dawo cikin yan lokaci kadan zai kuma zai kuma gushewa to wannan malamai suna da sabani akan in ya bar salloli a haka shin in hankalin sai dawo zai biya ko zai biya ba a gurin malaman hanabila su ce suke zai biya kawai gaba ɗaya kawai ko nawa ne malaman ahnaf suna cewa su kuma idan ta idan bata wuce biyar ba to zai biya amma ta wuce biyar wata ta wuce yini guda to shi kenan ba sai ya biya ba amma malaman malikiya da shafi'iya da wasu cikin malamai suna ganin matukar hankalinsa ya tafi baya cikin hayyacinsa lokacin sallah ya zo ya wuce to wani sallar ta faɗi da kansa wannan magana ita ce sahihiya ita ce mafi inganci inda mutum hankalin shi ya ɓace lokacin sallah ya shigo kuma bai dawo ba hankalinsa bai dawo jikinsa ba har lokacin sallar ya fita to na sallar ta saraya ta faɗi da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe alqalamu an salasin an ɗauki alƙalami wato taklifi kallafawa mutum yin wani abu ko hana shiru wani abu an ɗauke shi daga mutane uku an ɗauke shi daga mahaukaci har sai ya dawo hankalinsa ya dawo ya dawo abin nan ɗauke shi daga yaro ah, abin nan har sai ya balaga an ɗauke shi daga rufe alƙalba an talatin an sabi hatta ya blok yaro ƙarfi har sai ya balaga wa an na'imi hatta ya mai bacci har sai ya farka sannan wa alil majnun hatta ya ya kuma hukaci ko wanda ya rasa hankalinsa har sai ya farfado sauraka wanda ya rasa hankalinsa wanda yake cikin wato koma yake cikin suma ko kuma yake cikin hanguri baya iya tuna baya iya sanin halin da yake ciki da wannan wasu da suna ilhakinsa da almajnun wanda ya rasa hankalinsa saboda ka sai ya farfado wato hankalinsa ya da jikinsa wannan magana ita ce tafi tafi karfi saboda ka idan har yana cikin hayyacinsa to wajibi ne ya sallah amma idan hayyacinsa ya fita daga jikinsa baya cikin hayyacinsa a lokacin da lokacin sallar ya yi har kuma ya fita to na ba wajibi bane ya alama wannan sallar kuma Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ta karshen shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sabon tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sakon whatsapp kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin inal na fitoyin rahma at yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma da kin sada zumunta na facebook tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jali Mahoyan babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda yake mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da sasan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh